to ɗaya daga cikin cututtuka da sukan shafi lafiyar mata a yanzu haka da muke yawan ganin shi shine wato kansa na bakin mahaifa wato ciwon daji na bakin mahaifa wanda ake kiran shi cancer of the cervix to shi wannan ciwo yana da wani tasiri ga rayuwar mata yana shafan shi ya zamanto in ba a yi la'akari da shi ba a kan lokaci to lokacin da za a gano ya shiga mace zai zama lokaci ya riga ya tafi sai dai kawai ya riga ya lalata ya illatar da ita a kimiyyance da kuma hasashe na likitoci na duniya gaba daya banda ciwon daji na mama mm. ciwon daji na bakin mahaifa yana shine na biyu a wajen jawo halakar mata a duniya gaba daya wato cancer of the cervix kenan to kuma shi cancer of the cervix din nan wato ciwon daji mm. na bakin mahaifa wani ciwo ne wanda yana farawa a hankali a hankali ne yakan ɗauki shekara goma mm. shekara ashirin shekara talatin mm. har ya kai ya bayyana oke farko dakta ina ga asirance yake fara asirance yake farawa ba lalle ba ne kuma akwai wura matakai da ake ɗauka mm. wajen lura da lafiya da akan gano idan yana ƙoƙarin shigan bakin mahaifar mace to shi yasa muke ta iya ƙoƙari mm. mu wayar da iyayenmu mata ya mm. zamanto suna la'akari da lafiyarsu ta jikinsu gaba ɗaya da kuma ta bakin mahaifarsu bi ma'ana duk matar da ta yi aure mm. tana gidan mijinta mm. to ya kamata tana yin wani test da muke ce mishi pap smear wato pap smear in an mm. je wajen likitoci wanda suka kware a harkar cututtukan mata aka yi magana pap smear to yana nan abu ne a bayyane wato shi pap smear din nan yana duba bakin mahaifar mace ne mm. wacce ta yi aure in ta je domin duba lafiyarta sai a samu malaman jinya mm. mafi yawa ma a wurare da suka ci gaba mm. malaman jinya nurses suna iya yin wannan pap smear din so ba sai an je wajen masu medical lab eh, ko wannan ko babban likita ya ce ya yi cikin ba a'a hmm. kamata ya yi hmm. yar uwa mai sauraron wannan shiri duk shekara uku hmm. ya zamanto kin nemi asibiti da yake pap smear nemi izinin mai gidanki a je a duba bakin mahaifarki duk shekara uku kuma shi wannan pap smear din abu ne wanda yake takaitacce za a duba cikin matan takaki ne sai a duba a sa wani dan karfe haka a bude mm. sai a ga bakin mahaifar mm. kallonsa kawai bakin mahaifar zai ba da muhimman bayanai mm. game da lafiyarsa idan aka kalla kamar yadda wannan abu yake nunawa yanzu mm. da kuke gani a wannan hoto an sa wannan dan ƙarfen an duba cikin bakin mahaifar wannan ga alamun ciwo ya fara kama bakin mahaifar saboda in an lura za a ga ya yi jaja-jaja kuma baya kama da sauran gefen wajen da yake mm. to kaga wannan yana nuna mai irin wannan to ta yi la'akari cewa za ta iya kamuwa da ciwon kansa na bakin mahaifa sun aka ɗauki pap smear ɗin nan aka gwani mm. sai a kai shi a sa madubin hangen nesa na likita mm. a ga ƙwayoyin halitta da suke cikin ɗan abin da aka ɗan tsakura a wajen mm. kuma ɗan tsinke ne za a saka kawai sai a kai a saka an aka duba sai a ga a wannan bakin mahaifar kwayoyin halittansa suna nan yadda ya kamata ko ko sun fara canji bisa alaman suna so su zama na kansa in aka wa mata kamar ɗari mm. sai ga mata kashi biyar su ne suke da matsala kashi tasa'in da biyar ba su da shi ba a ce in kika yi wannan a za a ga kina da kansa na bakin mai fa'a alamu ne na nunawa idan aka ga wannan alamun to ya mataki-mataki ne wanda aka fi so shine a ce ba wani damuwa na biyun shi shine ake kiran shi low grade intraepithelial lesion ba sai kin tuna wannan ba mm. wannan ilimi ne na masu jinya wato mataki na farko kenan idan har aka ga mace na da mataki na farko mm. to za a ƙara duba ta mm. a ƙara yin abin da muke kira colposcopy wannan kuma za a sa wani babban tabarau ne mm. na hangen nesa da zai ƙara girman kallon bakin mahaifan da ake yi in ma ya kama dan gutsiri kaɗan daga jiki don aje a ƙara gwadawa a tabbatar akwai damuwa ko ko babu to wanda ba ma so mu gani shine mataki na uku wanda yake high grade intraepithelial lesion tsakanin wanda take da low grade wato mataki na farko mm. ta ci gaba har ya kai high grade mataki na biyu mm. yakan ɗauki shekara goma eh, magana ka taɗa dakta ta fito cewa zai iya kai shekaru talatin kafin ya yi irin bayanan da ya zama mace ta fara ganin alamu tana da mm. ciwon daji na bakin mahaifa to kaga an baki shekara goma shekara ashirin shekara talatin abin yana ci a hankali a hankali hmm. har ya kai ga lokacin da zaki fara ganin alamunsa in allah ya kaddara haka allah ya kiyaye amin amin to ba dakta wannan shekaru goma da zai dauka na'am eh, a na farko ka ce kamar ba abin damuwa ba ne sosai alamu ne ni zan iya fassara an ce da hausa alamu da in an yi sakaci zai iya koma wancan idan an ɗau mataki a kan shi lokacin kuma shi kenan ana sa ran ba zai zama ciwon daji ba zai zama ciwon daji ba to duk da wannan shekaru goma yana tafiya kenan yana ci a hankali kwarai yana ci a hankali a hankali hmm. in mace ta yi sa'a ba har ya zama ya bayyana ciwon daji to alama na farko hmm. wani lokaci sai ta gan ta kusanci mai gidanta tana jin ciwo ko kuma ta kusanci mai gidanta sai ta ga jini yana fitowa alhali kuma ba lokacin al'adar ta bane mm. to wannan yana daga alamun farko mm. da matar da duk ta ga wannan to ta garzaya ta je asibiti mm. don a mata gwaji na kwarai to idan aka bari ya ci gaba haka sai ya fara wawuke bakin mahaifan yana cinyewa yana cinye bakin mahaifan yana cinye bakin mahaifan har ya ya cinye bakin mahaifan gaba daya. ya zama wani babban miki har ya zo ya ci ma cikin matantakanta har ya ci ita kanta mahaifar mm. in aka sake har ya watsu wajen mafitsararta shi ma ya mm. cinye domin shi ciwon daji mm. ai shi wani abu ne wanda yake faruwa idan har ya wakana yana bata duk wani shashi na jikin mutum ne ta duk gabar da take kusa da shi zai zai rika cin ta mamaye ta ya gama ya wuce ya ci gaba wani lokaci har ya kai ga hanta har huhu har ga kwakwalwa to mafi yawan abin takaici musamman ga 'yan uwanmu iyayenmu wanda ba su da fahimtar zamani za ka ga sun zo lokacin kusan ba wani abin da za a iya musu saboda ciwon ya riga ya ci jikinsu bayan da za a yi kuma in ya fara cin jikin nan mm. sai ka ga mace tana zaune kawai wani ruwa mai karni wanda wannan ɗinsa kamshinsa babu mm. wani daɗi warinsa mm. babu daɗi yana ta fito mata ba ta da wani tasiri wajen killace shi daga jikinta in ma ya yi karfi mala umar zama da ita a ɗaki ma ba zai yiwu ba kowa gudunta zai yi saboda wani abu na fito mata mm, ta wajen gabanta ba wani mm. control to irin wannan an kai su asibiti gaskiya sai ga ya zamanto mana da matsala ma wajen samun ma matakin da za a musu maganin ciwo da suke ji a jikinsu saboda idan ya fara watsuwa ƙashin ƙugunta duk zai shiga ciki ya zama tana fama da ciwon baya ciwon kwankwaso ciwon kafa wata tafiya ma ba za ta iya yi ba kuma wani abin takaici malam umar shi gaba ɗaya a mu ta najeriya tunda nan nake zaune eh, wuraren asibitoci wanda suke da abubuwan da za a yi treating din ba su da yawa ba su da yawa musamman ya kai wannan matakin na kololuwa mm. ba su da yawa kuma abin da akan yi shine a yi gashi mm. kowane gashi da za a yi sai ka ga kuɗi ne wanda suke gagarin mafi yawan mutanenmu mm. abin da za ka yi maganin shi kafin ya kai wannan matakin sai ka bari sai ya kai wannan gashi ne da yaran likita suke ce mai kimo ne ko mai eh ana yin kimo ana yin radiotherapy ina jin akalla she wannan gashin ko a jihohi kar ma a kai ga irin su Abuja ai sai an aje kusan miliyan ɗaya zuwa sama inda za a yi gashi to ana maganar miliyan ɗaya kila da lokacin da duk wata kamar yadda ka bada shawara da duk wata shekara uku ana zuwa awu to ko an ga alamu dubu ne wani lokaci yake caza dubu ɗaya waɗansu wuraren ma akwai ƙungiyoyi da sukan ɗauki nauyin wannan gwajin mm. kyauta ake yi kyauta ake linkin ba linkin din dubu biyu uku mutum ya bayar bai faɗi ba anan dakta inda anan za a zo ne yan uwa a sai da kadara a yi waye kuma wani lokaci da Allah dakta kamar ina ba wai naka tsallin fashin ka ba kuma kana so ka ce idan mutum ya sakacin ganga aka zo irin wannan wajen to ba wai sa ran warkewa ake cikin sauki ba sai dai kawai yau a dai taimaka a rage yaduwar ciwon har kuma dai har lokaci dai ta kasance kwarai so yar uwa mm. me ya kamata ki wa kanki ɗan uwa mai iyali ka fahimtar da abokiyar zamanka cewa akwai fa mataki na rigakafi da akan yi domin duk abin da ka yi rigakafin shi ka yi maganin shi saboda mai in ka bar shari'a kan kama gangan maganin shi zai zama maka da matuƙar wuya zai zama maka da matukar wuya so me za a yi idan aka ce an samu matakin farko abu ne mai sauƙi akwai abubuwa da mukan yi na farko ana iya yin abin da muke ce con biopsy wato con biopsy daidai bakin mahaifar sai a reɗe shi a tiyata da wannan wajen da yake samun wannan damuwar mm. shikenan an cire shi bai watsu ko ina ba an gama da shi a lokacin na gani shi kenan an huta an huta idan kuma har ya kai mataki na biyu mm. ko na uku mm. amma bai yadu ya wuce ariyan wajen mahaifin ba to ba wani abin da ya kamata mu yi a matsayinmu na ƙwararru mm. ne sai mu yi ma matan tiyata mu cire mahaifar gaba ɗayanta mu cire jakar da kwan halittan ta yake ciki gaba ɗaya shi ma wani lokaci a cire ibin wani lokaci matantakanta shi ma a yanke shi wato ma'ana wajen da akan sadu eh. sai a yanke shi shi ma sai a faɗin ƙanƙani to da dakta wannan halittu suna tohowa ne ko kuma ba za su sake tohowa ba shikenan ita eh. kuma da maganan al'ada da maganan haihuwa da maganan sauran eh, abubuwa na rayuwa ana ƙoƙarin cetar rayuwarta an dai ceci eh, rayuwar ta. to amma wani lokaci shi kansa mm. ciwon daji mm. akwai abubuwa da yawa da har yanzu ana kan bincike a kansa mm. a lokacin da ya zamanto ya bayyana a wani area na bakin mahaifa to fa ya fara yaduwa kaɗan-kaɗan ya je wuri mai nisa a jikin mutum yana ba da kafa ko da zai ba da alama a nan to ya wuce nan wajen wani lokaci bayan 'yan shekaru sai a ga ko alaman burbushinsa a ko hanta sai an ji an yi maganin shi ko a kwakwalwa sai an ji an yi maganin shi ko a kirji sai an ji an yi maganin shi a huhu kenan to haka duk wannan abubuwa ne wanda idan da an yi ɗauki matakin shi tun kafin nan mm. na cekin eh, za a yi magani wato dakta anan na sake dawa magana ta ta farko ta kila farko mai kallo zai ce na yi tsauri yake cewa lokaci yan mata abin da ba shi ya kamata a maida ma hankali ba yanzu mu ɗauki ɗan karin haske eh, wala Allah duk da ba ilimin fata muke magana akai ba da Allah ya so ya yi ki yar uwa ta baka kuma ya ki baka to hakanan shi ya fi dacewa da ki shi ya fi dacewa da lafiyarki to amma yanzu wasu babbar damuwarsu shine ya za a yi su rage wannan bakin alhali ga ciwon da zai yi kisa wanda uh, kasantuwa fata baka baya kisa balma sai dai ya kara mata lafiya uh, balma malamai masu ilimin binciken suna cewa wala Allah akwai in ka ɗauko mai farar fata ka kawo shi inda mai baka fata yake rayuwa wahala zai sha ya yanko ne ya motse kamar an cire karas daga ruwa da je sauransu anan anan dakta ina ganin wato muna da babban aiki aikin shine wajen wayar da kan yan uwa mata cewa dole sai sun kan sassa na jikinsu su yadda akwai sassan da suke da daraja da suke da mahimmanci wanda kuma kula da lafiyar wa'annan sassan yana da matukar mahimmanci eh, fiye da abu na zahiri wanda kawai kyale-kyalen fuska wanda za ka ga iya yi fuskar kwalliya dakta sai an yi wajen minti talatin ana yi urji daya a fuska za a iya kashe duk abin da aka mallaka amma wayannan cututtukan ba a ko ba sa jin su ne ko kuma dai ana ji amma tunda ba bane na zahiri ba damuwa ake ba duk lalle ina ganin eh, <laughs> muna bukatan yin shirye-shirye da dama wajen ina ganin ya kama shigo da malaman anatomy su kowace gaba su faɗe ta su da muhimmancin ta da kuma abin da za a yi a kiyaye lafiyarta ta duk ta anan mu dora akan jawabin mu dan ni jawabin ya kashe min jiki gaba daya karfin hali nake ina ina yin magana dakta anan ɗazu kayi maganan mata aure Eh, yarinya da ta girma ta fara al'ada ko ta kai shekaru sha shekaru ashirin tana da dama a duba mata wannan wajen koko sai dai matar auren ko ma in san samu sai wadda ta taba aihuwa eh a nan mm. kamun susa yadda yake min kaikai na'am mun yi maganan matan aure eh. su ya fi dacewa su je a musu wannan binciken abin da zan faɗa yanzu mm. watakila zai ƙara ruda ka to dakta ita kansa na cervix mm. bincike ya nuna cewa akwai wata ƙwayar cuta ta virus uh-huh. wanda ake kiranta human papilloma virus mm. wanda ita ce musabbabin jawo wannan ciwon kashi da biyar cikin 100 na irin ciwon to ita kuma wannan kwayar cutar human papilloma virus din mm. an fi ɗaukanta ne ta hanyar saduwa eh, kaga anan wadda bata da aure ba a mata <laughs> eh, fatan za ta yi wani abin da har zai eh, sa wajen saduwa ta samu wannan kwayar cutar ai addininmu yana da muhimmanci ya ce mana mu kare kanmu har sai lokacin da Eh. ya kamata mu abin da ya kamata mu eh, gaskiya na ɗaya kenan na biyu mm. matan da ba su da kama kansu mm. a'a ba su lura da kansu sun kama kansu suna yin shashanci mm. da nan da nan da nan an gane cewa sun fi kamuwa da wannan virus din fiye da wadda tana gidan aure mutum da shi take mu'amala na'am ka gane wannan bayani na gane dakta na gane a takaici a yanzu haka na'am dakta inda za a yi tambaya a ce wani ciwon daji ne wanda yake kama wanda suke ma'amalan aure ko kuma ma'amalan jinsiya namiji da mace mm, shine cancer of the cervix yana da wannan an tabbatar cewa wannan virus din mm. musamman wani nau'i na wannan virus din duk wanda ta kamu da wannan nau'in virus din to ba ta lokaci za ta fito samu wannan ciwon so a yi haƙuri da juna mm. a kama kai ma'aurata mu kama kanmu mm. mu yi haƙuri saboda aje nan aje nan aje nan zai iya jawo miki ki gamu da wanda yake da wannan virus din ya sa miki a cikin bakin mahaifarki shi kenan ɗan shekaru kaɗan watakila ba haƙuri an koma wani wajen kafin a yi la'akari ciwon ya bayyana na uku mm. abin da za mu yi la'akari da shi shine mm. a ma'amalantan mutanenmu gaba mm-hmm. ɗaya an lura cewa ko da mace ba ta da aure musamman 'yar shekara bakwai mm-hmm. zuwa goma sha mm-hmm. akwai wani rigakafi da aka fito da shi mm. ake yi musu ƙasashen da suka ci gaba mm. duk 'ya'yansu mata mafi yawa suna musu wannan kusan tun mahaifan ma bata girma an mata rigakafin kamuwa da wannan ciwon